da ake yaƙi rai cewa kam wa kamu ƙawa mati shahawati kaga wannan yaƙin rai ne fito na fito da sha'awa almulihha to da ina da me za a yaƙi sha'awa bis sabari sai a yaƙe ta da haƙuri shine ainihin rundunan da za a tari sha'awa da shi wa itima'un nafsi sannan a kwadaitar da rai bima indallahi min ajri to kaga mutum ya kalli bangaren Allah ga haƙuri yana kallon bangaren Allah karshe zai manta da bala'in tan da ya doso shi na sha'awa tunda wannan abun idan misalin mutum haukan sha'awa ta samu shi ko kuma jiyar sha'awa ta taso masa da ya ya tsaya kalli wa'ina da zai gan su laku-laku abun da ya fi ka aika haƙuri da shi sannan kuma ka kalli ladan Allah akan mai hakuri yuwaffas sabiruna fa ajrahum bighairi hisab hmm? to gaskiya mutum zai iya cin nasara zai galaba a ransa wa tagziyatuha da ciyar da ran bima ahallallahu abin da Allah ya halatta tunda in mutum yana cin halal ya fi samun ƙarfi na tsakewa wal amma harrama to wannan kenan wannan ina da kwatankwace ka ka matil jubuni kaga jubuni ciwo ne na rai rai matsoraciya kuma mutum baya yadda tsoro ne da daman abubuwa tsoro in ma tsoron talauci ko tsoron jikinka ko tsoron menene ɗinka ko tsoron batanci, duk nau'in tsoro ne kuma tsoro sau da dama yana haifar mana illoli masu muni jibun nan ba in bai zama mafi yawancin na ƙasa asara ana samun ta ta jibun ne na ƙasan addini ba yana tasowa ta hanyar tsoro ne jibun wasu da zama ka gama maganar shi wasu fiha bi wata da ne ai kaga al mai ai da kace al bukhlu wal jibun ko wal jibun wal bukhlu wane ne farko bukulu ne wal jibnu inda neman tsare daga guda takwas din nan min al wal wal bukulu idan aka fassara shi bukulu rowa dukiya ne jibnu rowan jiki والشح فيها wasa الإقناع دهن Da hanyoyin سروه domin in tsoro ya samu mutum sai ka gamsar da ranka daga abin da Allah ya kaddaro sai ya same ka ko ka taka daga nan ka gudu to an ka koma gida in kwanan ka ya kare wannan dinan sai ya zo same ka wannan ya mutu a tsoracin wannan ya kasa kaza a tsoro, to gamsar da rai bi wasa'il al-iqna'i wat tarbibi allati tughfiha bi anna al-ajala ajaloli wal arzaka mahatuma yankakku ne arzikinka don kyauta bai hana kai arzikinka kaga dai wannan magana tana da daɗin faɗi a haka amma malam ba ta aikatuwa hmm? eh kai kai hawa ake magana a kai kyauta wanda ba da yake ana magana arziki ai yana ke hana mutum ko taimako yi hmm? yau kenan. To ai malam magana haka take hawa ce take shi karatu. Hawa. Shi sa nake ce muku yau tun da safe na karya muku da safe. Malamai su ne kusan illa ko da ke ma wani na ne na dade na faɗi wannan magana. malamai su ne matsala duk masifan nan malam malamai sa da gudunmuwa da suka bada ba za a ce don an ce su wani su suka jinya ba su kaɗai ne ba aka dafa masu aka ƙara ta ruwa suka haifar aka ba aka ƙara ta ruwa to saboda haka nan kaga in tsoro ne in ka lura ai malamai ne suka fi kwaja da ba a ku bari kada jin kaza kaza kaza aji a dai duba ganganci aka hana amma ba tsaro ba ganganci dole yanzu za a duba a idan zai a san ajiya ba wace kawai a shiga za a gwada muku misali hoto na fi jubunu ta shuhu fiha bi wasa'il al-iqna'i wa at-targhib allati ainin tughdiha bi anna al-ajala wal arzaqa mahtuma ya abun a ce maka za ka je za ku yi sauka a islamiyya shi kenan ka to shi na to yanzu me ya kamata za mu nemi taimako muna bukatan hawa sama ga azuruwa nan za a ɗora mana sama to mu ɗinnan malamai nawa nawa za ku dinga cirewa a wata tunda kun riga kuna da plan ɗin guda ma ku tara kuɗin nan ko za ta ɓaci shi kenan naira ɗari ɗari naira dubu ɗaya in ma kana da wata sadaka da za ka ko ka haɗa kuɗi yau aka ce ga malamai su sittin sun tara dubu ɗari biyar ga shugabansu abin da suka ɗauka suka tara gashi ya gabatar to mu a matsayinmu na malamai zai yi muna da 'ya'ya ciki kila ma ko 'ya'ya ba mu da su wannan amma ga abin da muka haɗa ga baki ɗaya da mai ɗaya da mai ɗaya goma da mai wane ne kowa wane ga abin da muka haɗa dubu ɗari uku da dubu ɗari biyar na ce saboda haka na muna bukata ai iyayen yara kawai za mu nema sauran abokan kun ga dama ku kawo in ba ku da dama ta iyakacin iyayen yara kawai muke bukata bayan an biya kuɗin makaranta dama kuɗin makaranta ba daga kafa kwata-kwata kwata-kwata ba daga ƙafa. To sannan kuma dole su wane ne ina za mu kai ‘ya'yansu a karta da su ba wannan makarantar ba, za ka dole ne mu mu gina wannan makarantar. Wasu masu zo su ci arziki. Bariya ba ne ba wannan. In ma misalin ka ɗauka da yanayi ba sai ka je ka yi wani abin da zai goge shi ba. in a wannan kana da eh, dubu kaza a cikin sai ka je ka ɓoye kai ninkinta a kaga dole ne aka tashi ba da taimako ba magana fa ai duk mai wa'azi in ya tashi sai harkokin nan ba maganan dariya ba maganan ka zo kai mana dariya ka tashi ba maganan barkwanci ba maganan calikanci kada ka je ka ba mu kuɗi ka zauna kana mana calikanci duk ka rusa abin da za a yi mu iyaye ne maimakon a zauna a bar idan mace ta yi karatu ta gama sai ce, kai wannan kada a ba jahili sallaji kamar sai kada a ba talaka sha ina masani wanda ya da ya wanda wanda ya san inda ake inda ake cin naman kafada to shi ake bukatar والأرزاق المحكومة وتفته وتفته أمامها أبواب الأمل سيأبود أمت هنيو ينبوري والرجاء بما عد الله للب... للب... لباذل كل باذلي لباذلي أرواحي لباذلي أرواحي وندسك بعد لا يكسر ابو گومس علیہ و اموالهم فی من اجر عظيم وثواب ثواب جزیل و باستثارت کوامل یا آه، مصعو إيه، شین استثار اتادو دبویو ایمانی فی القلبی حتى تندفئ النفس هذا ان تقبض الى مرضات الله مشحونة العاطفة بقوة الإيمان ومهدية السبيل بنور الإيمان وهكذا وقد كان الصدر الأول زمن وكذا كفن من المسلمين يسمون جهاد النفس الجهاد الأكبر فإذا فإذا قفلوا انفق دعوا من معركة من معارك القتال مع عدوهم قالوا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر أي إلى مجاهدة نفوسنا يا شيخ ألقى ألقى كان عندي كثير